Hausawa Top TV tashar al'umma. Ƙasar Benin ta sake yin magana a kan kayayyakin nan na 'yan kasuwar ƙasar jamhuriyar Nijar da ke jirge a kan ruwan kwatano, inda babu shakka a yanzu muka tanadar muku rahoto a kan abin da ke faruwa biyo bayan waccan magana ta farko da ƙasar Benin ɗin ta ambata cewa. kayayyakin 'yan kasuwar kasar jamhuriyar Nijar da ke jirgi a can kwantena dubbanni za ta ɗebi wasu daga cikin kayayyakin ta siyar da su inda aka yi barazanar za a sai da wajen wato kayayyaki 760 da wani abu wanda babu shakka hakan ya razana 'yan kasuwar kasar jamhuriyar Nijar. A yanzu kasar ta Benin ta sake ɗaukan sabbin matakai wato wanda za ta sauƙaƙawa 'yan jamhuriyar Nijar ɗin wajen kwasar kayan su inda a yanzu ta bada umarnin su je a yi tattaunawa ta musamman wadda za ta ba su damar ɗiban kayayyakin su cikin sauƙi. Hakan ne ta bujuro da wannan sabbin matakan wato dudai a ɗage takunkumin nan da wato ECOWAS ta yi wanda babu shakka take ganin cewa ya kamata a yi sulhun abin da ya dace. Ga dai rahoton sabbin matakan da ƙasar Benin ɗin ta ɗauka a dangane da batun kayayyakin 'yan kasuwar na kasar jamhuriyar Nijar wanda a yanzu wasu daga cikin kayayyakin da yawa sun fara lalacewa saboda daɗewar ajiya. ga rahoton. Gwamnatin jamhuriyar Benin ta bujiro da sabbin matakai tare da kuma wato sassautawa dangane da alwashin da tasha tun da fari na yin gwanjan kayayyakin 'yan kasuwar Nijar da ke jibge a tashar ruwan Kwatano. Wakilin mana ya mai Salisu Bukari na dauke da rahoto. hukumomin tashar ruwan na kwatano a kasar ta benin sun dauki wannan mataki ne inda suka ce sakamakon matakin da kungiyar ecowas ta dauka na ashirin da hudu ga watan fabrairu kan batun dage takunkumi wa kasar nijar har ma da bude iyakoki kuma tashar ruwan ta yi kira ga masu kayayyaki da su je su tattauna matakai na daukan kayayyakinsu cikin sauki da kuma batun dawo da kwantina kwantina wanda tuni aka riga aka sauya kayayyakin da ke cikinsu da su ma suke bangaren jamhuriyar Nijar bisa hanyar su ta zuwa Kwatano. Ga ƙananan 'yan kasuwa masu saye da sayarwa ta bakin mai kula da yada labarai na wannan kungiya tasu Adamu Ismaila. Na ganin cewa wannan lamari fa ba laifin 'yan kasuwar Nijar ba ne. Shi wannan al'amari duka ai Benin ita ce ta sha ba 'yan kasuwar Nijar ne suka bar kayan su can ba da gangan suka bar su can Benin kin ce ta rike musu kayansu. su. 'yan ta fara tunani da tsin kayan ta sassauta ai ba laifi ba ne tunda ba a hana ƙasa da ƙasa ta yi hulɗa da junanta tsakaninta ai ba mu da hankalin cewa ba aiwa a yi hulɗa ƙasa da ƙasa wannan ta in ta fara fahimta haka ta lura da haka shi yafi zama alheri ai ta sasanta ta ba 'yan Nijar 'yan kaso mu kayan su su samu rangwame da wannan abubuwan ai ba laifi ba ne sai da wata tattaunawa da na da shi alhaji ya yakuba dan maraɗi, shugaban yan kasuwa masu shigo da fitar da kayayyaki na ganin cewa magana ta gaskiya dai ita ce hanyar da ta kamata 'yan kasuwa su ɗauko kayayyakin su daga kwatano da ma najeriya duk kayayyakin mu da suke kwatano ya kamata mu ɗauko su duk kayayyakin mu da suke najeriya ya kamata mu ɗauko su wannan ina roƙo ga gwamnati a yi ƙoƙari a yi haka sai a ɗauki matakai na tsaro kwakwarin matakai ba na wasa ba da an ƙetaro ƙasar nan duk adiba a gani kowace mota da ta zo me take ɗauke da ita tsakanin da allah wani fa yau da kyar zai iya biyan kudin kayan shi ya hiddo su sai a diba gwamnati ta gani saboda kayan nan wani zaka iske ya siyo buhu ɗari biyu misali sai ka iske buhu hamsin ya lalace ko buhu ɗari ya lalace kaga ai bai yiwu a ce biya awon ɗari biyu ya kamata ita ba gwamnati da kanta bisa ga waɗannan kayayyaki ta yi adalci. na dai kokarin jin tabakin hukumomin kula da harkokin kasuwanci inda na tuntuɓi shugaban cibiyar 'yan kasuwa ta ƙasa wanda ya ce da ni lalle benin sun sanar da su wannan mataki da suka ɗauka amma kuma ya zuwa yanzu ba za su ce uffan ba domin iyaka dai bangaren Nijar a rufe take. Don haka ko da za su yi magana da 'yan Benin kan wannan batu sai fara lokacin da aka bude iyaka. Abin jira gani dai shine matakin da su hukumomin na Nijar za su ɗauka. Salisu Bukari. DW Hausa daga yammai a jamhuriyar Nijar. Majalisar Ɗinkin Duniya a shirye take ta tallafa wa mata da yin sana'o'i domin ci gaban kansu da kansu mai ɗorewa. wakilin na majalisar ɗinkin duniya ci gaba da cewa sallar mata wata hanya ce da suka samu dama ta yin nazari tare da samun fasa'o'i tare da haɗin albarkacin bakinsu wanda zai sa a ƙara musu wasu abubuwa na ci gaba abin da ya kamata a gyara kuma a gyara. lalle wannan taken ya yi daidai da lokacin da ake bukata domin kuwa mata da 'yan mata za su iya yin fafutukar neman na kansu da kansu idan sun samu tallafi domin ci gaban ƙasa mai ɗorewa da kuma gyara zamantakewar rayuwar mata da 'yan mata mai ɗorewa a ƙasar Nijar. Daga nashi waje ministan kiwon lahiya mai kula da al'umma mai daisan kulanan Majar Garba Hakimi a jawabin da ya a gudun taron ya yaba da wannan take na karfafawa mata tare da bayar da himma wajen karfafawa mata da 'yan mata gwiwa su nemi na kansu da kansu ta hanyar yin sana'o'i. a shirye wannan gwamnatin ta majalisar ceton ƙasa ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa brigadier janar abdulrahman chani babban gurin shi shine tallafawa mata domin ganin cewa sun nemi na kansu da kansu don ƙasar mu nijar ta hanya ingantacciya musamman ma a wannan zamanin da kasar Nijar din ke ciki. Minista ya ce a cikin wannan tsari za a sa himma a wajen karfafawa mata masu na ƙasa su masu mai da hankali akan yin sana'a domin yakar talauci. A yayin wannan sabgar dai an haska wani majigi inda ya nuna mata na yin sana'a kansu da su domin neman na kansu. Sannan a ƙarshen wannan sabga an yi kasuwar baza koli kai saukar ta shekarar bana tabarakallah masha Allah. To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoto kenan daga kasar wato Benin da Nijar a dangane da abubuwan da ke faruwa bisa kayayyakin nan dai na 'yan kasuwar kasar jamhuriyar Nijar wanda kasar Benin ta rike su akan boda ruwanta na kwatano wanda babu shakka kaya ne masu tarin yawa wanda 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar suka yi odar su. amma kuma lokacin da aka sanya takunkumi nan benin sai ta rufe bodarta kuma ta rufe da waɗannan kayayyaki wanda mafi akasari da yawa daga cikin kayayyakin sun fara lalacewa wanda dai asara ta biyo kan 'yan kasuwar kasar jamhuriyar nijar waɗannan kayayyaki da aka rike masu babu irin abin da basu ba domin kubutar kayayyakin amma san abin ya yiwuwa wanda daga ƙarshe dai ƙasar benin ɗin bayan bude bodarta ta ambata wasu kuɗaɗe da yawa da 'yan kasuwar ƙasar Nijar ɗin za su biya domin kwasar kayansu sai dai kuɗaɗen da suka ambata ya yi yawa hakan ce ta sanya 'yan kasuwar ba su iya zuwa kwasar kayan nasu ba. To masu saurare ne za ku ci a gari da wannan sabbin matakai da wato ƙasar ta ɗauka akan wannan al'amari. Muna so mu ji ra'ayinku akan haka. Mai saurari muna ƙara wanka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dana kararwa duhun samun labaran mako da yaushe mun gode.